to ashe wanda yake son a tseratar da shi daga wuta ina abubuwan da aka ce an haramta mana wajibi ne mu nisanci su Allah ya haramta mana shirka mu nisanci shirka da dukkan ainihin nau'o'inta musawatullah ma Allah ma gairi laifi ma huwa haƙƙun lillah daidaita Allah maɗaukin sarki da wani Allah cikin abin da yake haƙƙin Allah Allah shi ke rayawa ka ɗauka wani yana rayawa ka daidaita Allah da wani Allah wajen aikin da yake aikin Allah ne shi kaɗai arzutawa aiki ne na Allah maɗaukakin sarki in ka ɗauka wane na arzutawa to ka daidaita Allah da wani Allah cikin abin da yake haƙƙin Allah kashewa wannan aikin Allah ne shi sa Allah maɗaukakin sarki shi al almuhi shi ne yuhuyi mauta shine al-mumit wanda ya zamanto cewar kuma shine ar-razzaq yarzuqu man sha'u, bai gairi hisab saboda haka ya uwa musulmi mu koma ga ka'ida ga tsari wanda yake na Allah madaukakin sarki wanda za a kubutar da mu daga me daga fishi da azaba saboda haka abu na ɗaya mu nisanci shirka mu nisanci riya mu nisanci manya-manyan laifuffuka waɗanne ne manya-manyan laifuffukan nan babban laifi bayan shirka shine zina neman biyan bukata ta sha'awa neman biyan bukata ta sha'awa ga wata mace ko ga wani namiji wanda babu alaƙar aure ingantacce tsakankaninsu saboda haka duk wanda ya biya bukata ta sha'awa duk wanda ta biya bukata ta sha'awa ga wanda aka ambata in namijin ne zuwa ga mace mace zuwa ga namiji babu alaƙar aure to wannan baiwar Allah wannan bawan Allah ya ainihin aikata laifin da ya zama cewar in ya mutu bai tuba ba to ana ji masa tsoron aukawa cikin fishi da azabar Allah maɗaukakin sarki lalle kan ya cancanci azaba in ya mutu bai tuba akwai abubuwa da suka shafi kan kayan maye wani lokacin an yi magana shaye-shaye sai wani ɗauka cewar a ah, aiki aka ambata ita aka hana amma ya ɗauka kamar shan ganye wanda ake ainihin murzawa a takarda a rinka shaƙar hayaƙin su ɗauka cewa wannan ba jiya ba ce waɗansu suka yi allura da kawai su da hanke wasu ta wata ƙaya a kwana da kwanaki ba a ma da yi ba sai an da gari da ta aiki ba da yake ba duba ya yi hanyar da ya zama cewar za a azabtar da shi Allah ya kare mu to ashe wanda yake son a tseratar da shi a kubutar da shi daga azaba to ya nisanci irin waɗannan aikace-aikace da nake mana lissafi kuma wa udkhilal janna sai an tseratar da bawa ba a kai shi wuta ba sannan sai a rabbotar da shi a kai shi aljanna to wanda Allah madaukakin sarki ya yi nufin kai shi aljanna aljanna zai shige ta ne da rahamar Allah madaukakin sarki ya ce la ahadun ya da janna illa bi rahmatillah faƙalu hatta anta ya rasulallah فقال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو كما قال saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ce ɗayan ku ba zai shiga aljanna ba dan kawai saboda yayi aiki sai dan rahama suka ce ya ma'aikin Allah har da kai ma yace ni ma har da ni sai in Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka ya uwa musulmi ashe wanda za a da shi da aljanna to sai yayi aiki shine abin da ake cewa za a shigar da bawa cikin rahama cikin aljanna alama kana alaihi min al'amal gwargwadon yadda yake aka gwargwadon yadda yake akan rayuwa wadda take ta me ta aiki bayan imaninsa saboda haka wamal hayatud duniya rayuwar duniya ba komi bace ba illa muta'ul gurur face jin daɗi wanda yake na rudu kana cikin jin daɗin ga kawai sai jin daɗin ya yanke ana cikin haske a koma duhu ana cikin jin daɗin abinci ya ƙare kuma ana sha'awarsa ana marmarinsa to an nuna min lokaci ya yi saboda halartuwar shugabanninmu abin da ya dace in tunatar da kaina da sauran yan uwa Allah ka ba mu ikon kiyayewa mai tanadi kafin mutuwa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hassan sabo daga babura allah maɗaukakin sarki ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha kuma allah ya azurta mu da gyara halayen mu kai yan uwa ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ala hassan yana cikin gabatar da nasiha sai ga shugaban wannan kungiya na ƙasa shugaban haɗin kan ƙungiyoyin ahalin sunna na afirka da turai fadilatu sheikh dr imam abdullahi balalau ya shigo shugaba muna maka barka da shigowa tare da shugaba akwai shugaban majalisar malamai na ƙasa shehin malami fadilatu sheikh dr ibrahim jalo jalingo akwai babban turasti na wannan kungiya a ah, mataki na ƙasa shugaban ƙungiyar jama'a ce za ta bi wa ikamatu suna na jihar katsina daraktan da'awa na ƙasa wanda a ƙarƙashin ofishinsa ne ake gabatar da wannan gagarumin aiki na da'awa shehin malami fadilatu sheikh yakubu musa hassan katsina sautu sunna akwai sakataren wannan ƙungiya na ƙasa shehin malami masanin Allah wanda harshen shi ya daga sama wajen kira zuwa ga ta Allah mai girma da daukaka da bauta bisa suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin nan da ya shahara ya suna wajen dangana da hakuri wanda baya yi wa kowa raddi sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe akwai babban daraktan majalisa agaji namu na ƙasa shehin malami injiniya mustapha imam siti akwai mai masaukin baƙi babban daraktan ilimi na wannan kungiya mai albarka shugaban kungiyar jama'ati za su bi dawa ikamata suna na jihar Kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, akarmukallahu Imam Abdullahi Balalau a matsayin ka na shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna da tarurrukan nan suka gudana a karkashin ka muna so mu ji a takaice wannan taron me ya kunsa kuma da dalilin yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka ina farawa da gaisuwan musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wannan taro kamar da ake gani taro ne wanda wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata suna ta tsara don yi wa'azi irin na da'awa maimakon haduwa da muke na wa'azin kasa da kasa mu tashi daga wannan jiha zuwa wannan jiha wanda barbarewar tsaro yanzu da abubuwa daban-daban ya shigo yana hana mutane tashi daga nan zuwa nan da sai ga ya kamata a zaɓo maluma su shigo daga jihohi daban-daban ah, da makwabta a yi wa mutanen jiha wa'azi wannan jiha tana da local government 44 an tura maluma a kowace local government sun yi sallar juma'a su suka yi hudu ba sun yi wa'azi tsakanin magariba da lisha an yi wa'azi wa mata da safe ɗazu an yi semina a wurare daban-daban a kan maganan magunguna irin na musulunci ɗibbul badil an tattauna da sauran malamai du'at me ya kamata su yi an yi wa matasa wa'azi bayan nan mun yi program na dashen itace tare da gwamnatin jiha wanda muna tsammani za mu dasa itatuwa saboda wannan kwararowar hamada da zafi da rashin ruwa da abubuwa daban-daban wanda ya kamata kungiya ta shigo ta faɗakar da al'umma kowace jiha muna hasashen mu dasa itatuwa miliyan guda ko ba komai mutum ya dasa itace guda ɗaya a madadin kansa itace guda a madadin mahaifiyarsa itace guda a madadin mahaifinsa wanda hadisin manzo Allah inganta da mata ibnu adam in qata abalahu illa min thalasin dan adam ya mutu aikin sa ya yanke bada guda uku daga ciki akwai sadaka mai gudana dasa itace na da muhimmanci saboda haka muka ga ya kamata mu faɗakar da al'umman mu su shiga wannan don haka wannan wa'azi da karantarwa don faɗakar da al'umma hakki da Allah ya sa mana kada dalilin rashin tsaro dalilin cututtuka da ya shigo mu ce wa'azi kuma ya tsaya dole a ɗauki mataki sannan al'umma mu fahimtar da su mu kuma tunasar da su irin abin da Allah ya daura musu sannan irin wannan tahowa akan yi ayyuka na jin kai shine a samu asibiti a ba wa marasa lafiya taimako a asibiti kyauta a yi kaho hijama wa al'umma shi ma fi sabilillahi duk wannan da don a nuna irin jin kai da tausayi da addinin musulunci ke nunawa don haka wannan shine takaitaccen abin da ya sa muka shigo jihar kano kuma yanzu duk malaman sun dawo daga local government an haɗu yanzu da daddare za a yi wa'azi kuma a wuri guda don isa da sakonni ga sauran al'umma na jihar kano akarmakallahu akwai abin da muka je cewa a cikin wannan ayyuka da ake yi akwai ziyarce-ziyarce har da gidajen kurkuku shin akwai wani fa'ida kenan dangane da ziyartar waɗanda suke kurkuku da mutane suna daukar kamar mutanen da suke kurkuku kyamatar su ake yi shin abin ba haka yake ba a mahangar addini a da ba wanda suke kuku dan kai yan uwanmu ne al'umman mu ne wanda ya kamata su ma aje a tunasar da su idan annabi yusuf yana gidan kurkuku ya yi wa abokanansa na zaman kurkuku wa'azi wanda ɗayansu ya tsira ɗaya kuma ya halaka ya kamata a koyaushe a tunasar da al'umma da suke zaune a gidan kurkuku kada su ɗebe tsammani gabar rahamar Allah kuma wata rana za su fita wasu da yawa daga cikin su kaddara ya kai su akwai waɗanda watakila an biya dubu goma dubu ashirin talatin sai a fidda su saboda haka dole a tausaya musu jihar adamawa ban manta ba akwai mutanen gidan fursuna da muka je aka yi musu wazi akwai al'ummanmu da suke can malamanmu wadda dalilin zuwansu an samu wanda suka haddace alkur'ani a cikin gidan fursuna saboda aka yana da muhimmanci a kara tausaya musu to akarwakallahu Allah ya saka da alkhairi gaskiya tv tana godiya gare ka domin gode ba bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda ya yi daidai da biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ko da arba'in da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina Mun haɗo a wannan masallaci mai albarka a assalamu alaikum wa rahmatullah cikin wannan gari mai albarka garin kano yan uwa muna tare da sheikh fadilatul walid sheikh yaqub musa hassan katsina wanda ake wa lakabi da sautin sunna wannan taro munasabarsa wa'azi ne da kwamitin da'awa ƙarƙashin babanmu shugaban da'awa ta ƙasa a sheikh yaqub musa hassan katsina wadda kusan an yi kwana biyu tun daga ranar alhamis malamai suka shigo wannan jiha ranar juma'a suka tafi dukkan local governments domin gabatar da ainihin wato hudubobi da muhadarori bayan magariba zuwa isha wadda yau kuma aka yi wa'azozi wa 'yan uwa mata kuma gashi an sake haduwa a wannan wuri ga kuma dukkan shugabanni na wannan kungiya tun daga shi kansa shugaba ta ƙasa wato a sheik dr abdullahi balalau da kuma sheik wato ainihin dr jalo jalingo da dukkan shugabanni da suka haɗu a wannan wuri muna musu addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alheri waɗannan ayyuka na alheri da ake yi na karantar da mutane addinin allah da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya sa su yi tarayya da sauran masu wannan aiki cikin lada saboda waɗannan ayyuka duka suna gudana ne ƙarƙashin umarninsu. Ya ku ‘yan uwa musulmi, lallai abin da za mu yi magana a kai shi ne wato muhimmancin kula da zaman lafiya. Lallai ‘yan uwa musulmi ya kamata su gane cewa wannan addini namu na musulunci ya karantar da mu muhimmancin kula da zaman lafiya a duk inda muke a cikin rayuwarmu kuma a har kullum mutum musulmi mutum ne wanda aka san shi da kyawawan halayya da ɗabi'u na sanin ya kamata da mutuntawa da kiyaye zaman lafiya a cikin zamantakewa wadda musulunci ya karantar da mu hakkoki daban-daban na makwabta na 'yan uwa na ainihin wato dangi na mutanen da ake zamantakewa da su ake makwabtaka na shago da su ake makwabtaka na gona da su ake makwabtaka na gida da su ake makwabtaka na zamantakewa na garurruka da su duka musulunci ya yi mana bayani yadda za mu zauna da mutane waɗanda suke mu ɗaya fahimtar mu ɗaya da waɗanda suke addininmu ba ɗaya ba fahimtar mu ba ɗaya ba